الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون da ce ɗayan ku ya ga arziki ne lantabi a lalle da ajali ne ya biyo shi amma ya taba ko da kuma wani mutuwa ta kuɗi da da kuɗi da kuka da muna ta yi daga da arziki shari'a ta daga ita ce mu yi shi amma in ba da shari'a ta ce a yi shi ko gida kai zaune kai kwanci ba to arziki da Allah ya rubuta ma zai kawo kwanci gida amma abin da an kai ko ba kai abin da domin an sa ka ka cika nima arziki saboda haka idan ba ku ba kai ba Allah zai ba ka arzikin da ya rubuta ma amma kai ku ba kai abin da aka sa ba domin Allah ya ci idan ku ya ce salatu ba ta shigo da alwakta ku فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

ذكر تعالى بعد استثنى على يا عم الجيساش المسوش لتكون عبارة عبارة ما في القرآن ولا أنبات ما تعامل وقال هل أتاك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون wato aka taka shi lokacin da waɗannan baki suka zo in a abin nan wanda da ne ta mai ruwa ne lokacin da su alayhi sun ka shigo na annabi ya su ba baki wa salama da zuwa su sai sun kai sallama domin ba ko in ya shigo wajen jama'a sallama ya kai saboda haka da zuwan bakin nan sai sun kai sallama bayan sai sallama suka wani haɗe labda a wannan labarin salama bin nasir salama kala salamun alaikum shi ko sai ya ce musu salamun alaikum bin rafi wa salamu wa hasan min salamin wato sallama ibrahim ta yi kyau bisa ga sallama na baki ibrahim wato na mala'iku idan makulu abin na domin magana minan daga wurin su allabdul mufrad wato labar mufrad wa mina wa mina na jimla wani min jumlatin fi mahalli a nasari wato salamu shi ko yace musu salamun Salama salamu yi masu salama mai kyau sannan ya ce kawon munkaru da mutane gudu wanda mu ba mu san ku ba ko mutane na baki lana a rikohu ba mu san su ba saboda duwa da kake yan baki sun ka goma wasu baki da zuwa su wurin ka to hankalin da bai kwantawa da su kan su kuma kowane hankalin ka ba zai kwanta ba ibrahim ita mulki aka bi babba ne mai mulki babu wani mai mulki a duniya da ya kuma idan kudi ake dibi mai kudi na domin duk mutumin da na yanka mutumin nan ba sannan masoyin Allah ne kwarai tun da har magana ya kai da Allah kamar suna wargi da Allah kamar magana wargi in ka ji ta sai ka ji kamar magana wargi wanda muka sha ambatawa da ku sanda Allah ya ce mai eh, ya ba da rai ya ce te ka faɗa mai Allah ya ra'ayi habiban yumitu habiban te ka gaya ma Allah ka taɓa ganin masoyi na kashe masoyi ne kun ga wannan magana ce ta wargi na ka ya ya faɗa ma Allah shi kuma Allah ya ce je ka faɗa mai har da ta habiba ya da ga habibo je ka faɗa mai ya tuba ganin masoyi na gudu haɗuwa da masoyi ne kun ga magana ce wanga kamar tawarki da shi da Allah saboda ya kai wani matsayi ga Allah da Allah bai mushi shi to amma duk da wanga matsayi da aka Ibrahim da ya ga bakin da bai amince mu ga jin tsoro yayi wasan can ce ba wa jasa mina ba hmm. ya koya tsoro game da su to tsoro in ka ji in ka ga bakin da baka amince ma ba ko kowane ne kai sai ka ji tsoro saboda haka ya ji tsoro ya ce kawun mun wani mutane kuke wani daga mu san ku ba ai na na rikon ba mu san su ba kana haga bi nafsihi ya faɗi wa magana cikin ne ya ce kawun mun waɗanda mutane na da ban san su ba cikin raina wa huwa khamrun mutada muqaddar ai ha'ula'i qaumun aw antum ala takallumi kalamin mutasila antum wato qawmun munkarun wal inkaru huna abinda yake musu anan ta zatiyin saboda sanin ta su wanda ya gane su din nan ba wai bai san jibrilu ba amma yau wanda jibrilu ya yi mai kamar wani dan matashi haka to shi yasa bai gane shi ya zama mai mutum ya to da sifar matashi shi yasa bai gane shi ba amma inda zai ce mai ni ne jibrilu ya san shi wa bi kauli da ya ce falon mara a haifi wa la ta siri ilayhi ilayhi na kirahu wato lokacin da ya ga hannuwan su ba ta saduwa ga abinci ai alhijin dan marakin da ya kawo musu na kirahu sai ya kyamar su bi ma jawo da ajiyar ga abin da sun karbi saboda su, domin idan abin na ka kawo ma bakonka abinci ya ce mai ci kuma ya ce ba kona to akwai alama wani abu ciki ne saboda haka shi ya yasa ibrahim ya ji tsoro kwarai to bayan ya ji tsoro dai duk da haka nan ya isa ya kawo musu abinci ba abin na fara da ila ahli فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم da ila ahli sirrin sai ya tafi da sauri a koyi wajen iyali waje a bi ajilin Saminu ya zo da wani dan maraƙi mai maski wa bi suratu hudin bi ajilin hanizi a cikin suratu hudin ya zo da dan maraƙi soyayye ba karraba hu ilayhi sai ya kusantar da shi gare su wato ya kawo musu abincin don karramawa baki ne ya kawo musu abinci kuma wato nama sallah ya kawo masa dan maraki kowa da ya ka gaba gare don shi yanki inda ya kasu. to lokacin da ya kusanta da shi sai ya gaba su ci ba kala halata kudu ya ce ba za ku ci abincin ba a rada alaihimul akala ya gitta musu abinci wala ko ba su ansa ba ga abincin nan ku ci abincin ba su ci ba sai hankali ne ya tashi ba auje sa ne فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ولوكacin da ya gaba za su ci abincin gaba fa aujasa minhum sai ya koye gare su fa aujasa minhum khima sai ya koye tsoro cikin zuciya ce game da su ai adamara fi nafsihi minhum khifa ya koye tsoro cikin zuciya ce game da su zamani yana gane jin tsoron zarafai ɗan uwane amma wanda ba zarafi ba in zarafi ya ji tsoro bai gane ba to su wanda sun kaga irin maganganu ne sun gane ya hirgita ya koya tsoro na cikin rai sun gane haka saboda haka da suka gane kalu sai suka ce la ta kam malam kada ka ji tsoro inna rasul rabbika mu manzanna allah ubangiji abin da nake so ku lura da shi a nan kun ga abin da ya gani da ya shi yasa annabi ibrahim ya ji tsoro kalu la ta suka ce kakka ji tsoro mana mu wasu da rabbika mu manzanna allah wa kike saboda haka wannan tsoron mai kai idan da ke ko jayawa don ka kawai kakka tsaya jayawar don ka kawai ka rike tabuwarka ka kwashe ta haka gaban goronka ka yi ta yi sai inda hali sai wanda hali ya yi eh, kai abin da ya kamata ka yi kuma ba ka yi yi ba nan musa da ya ji tsoro tun daga misira ba gudu ya kai ba sai madayana tun daga misira gudu ya kai sai da kai garin madayana sannan ya tsaya ba kuma wani wasu ya shayar da wasu yaruwa to don haka kai ma idan ka kai abin da ya yi ka sheka kawo, duk abin da mutane za su cewa su ce gare abin da Allah ya ba ko mi za su cewa su su ce Allah ya gafarta mana amin kuma Allah shi mana jagora kuma don ka san da sani sanda Musa ya gudu ne yaro na matashi kamar yaro ne matashi kamar dan shekaru ne ba su kai shekaru ne ba su kai talatin ba ashe kun ga yaro na matashi shekaru ne ba su kai alaihi salatu wassalam ya yi gudu kuma sosai ya kotere to kai ma da ka ga abin da ya karin kashe ka amma shi zarumi ko ya ga abin da ya kari ne nuna ya kai ya yi karin abin kamar da kun ga annabi ibrahim ya ji tsoro amma su baki ne sun gane ya ji tsoro suka ce mai la kakka ji tsoro in da rusul ka mu manzanna allah ubangijin ka wa abin nan wa basharuhu bi gulamin alim suka mai bishara da zai samu da alimin mai yawa ilimi haidi ilimin kafirin ma'abuci ilimi da yawa kowa haku, dan shine haku. kama da ke da bihuni kama wanda aka ambata cikin suratul hud wa huwa da min Allah wannan alkawari ne daga Allah su yi hannu wato wannan alkawari ne daga Allah hannu wato na bashi abin nan wannan dalilin Ibrahim ba da subutul yasi adatan bayan ga al'ada wato lokacin da ake ɗebe tsammanin haihuwa ya tabbata don lokacin da suka yi mai bishara da wannan da lokaci na ga al'ada wanda ya wa'annan shekaru bai haihuwa amma duk da haka nan bai ɗebe tsammani ba ga Allah yan nemi haihuwa kuma Allah ya bashi to bayan hankali na ya kwanta baki sun gaya mai kosuwa ba aka balanci mura'ata فأقبلت امرأته في wannan فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته سارة أتات سارة سيتا مستنطو في سرة cikin abin nan daga sauti tana magana da ƙarfi haka ai sai ha halin ai ja asa'ihatu ta zo tana mai daga miriya tana magana ta nishadi haka da jin daɗi bakin cikin mijinta ya wuce wadda haka sai ta yi dariya a abin nan ba sakka waje sai ta bugi kumatunta a yi lada mafuta ɗan marikoncin da aka wasan mata ga al'ada su suna magana sun kaji daɗi sukan bugi wani ɓangare na jikinsu ga al'adar mata saboda haka ya ta bugi wani ɓangare na jikinta shine kumcinta tana mai mamaki wa qalat ajuzun tace tsohuwa a kimu wadda ba ta haihuwa ai lam talil kaddu ba ta haihuwa bai ta sawa wa umruha 99 sana tana da shekara da tara, kun ba ta taba haihuwa kun ga al'ada mace mai shekara ɗari ba ne ba ta haihuwa ga al'ada wanda aka saba amma duk da haka idan almajirai na wasu ɗebe da mana haihuwa suna ta abuwa wa umru ibrahim gida annabi ibrahim mai aka sana wato wa Umar ibrahim rayuwa annabi ibrahim tsawon shekaru ne na haihuwa mai ato sana shekara a wa Umar ko rayuwa ta yi mai atu wa ishiru na sana shekara ɗari da ishirin shi yana da shekara ɗari da ishirin ita kuma tana da shekara tasa'in da tara ko kuma yana da shekara ɗari da ishirin wa Umar ha tasa'in sana tana da tsawon shekaru sai ita kuma duka dai waɗanda daga shekaru ne zuwa shekaru ta duka shekaru na waɗanda masu yin waɗannan shekaru suka ɗebe mani ga haihuwa ƙuntu na ce yunkin yana yi wa an ta kuna ƙara hadar tala ya zama ga ta faɗi wannan magana ma'aladar da waje ne tare da marar fuskarta ta da kan al'ada don tana mamaki yadda Allah ya saba wa abin aka saba fi zalika gabata haihuwa don an saba mu da an saba tsohuwa ta tsohuwa ka shekara ɗari kuma ce haihuwa ta ce aula girati ko kuma watakila ta mari fuskanta ta yi abin nan ta yi magana da kari saboda kishin an ya kuna zaujo ha sai ta can gaira ha don kishin watakila ana nihi da aka wa mijinta bashara haihuwa da ya dan yana yiwuwa ana nuhi zai wani budurwa sun yi wace ya karama ta ti yi walidi ta zo mai da kan ga abu sharbi wanda aka yi bishara da shi mithla ba a salafi isma'ila ga da dalik kamar wanda ya hau kuma isma'ila ko sai isma'ila a wannan abin na boya sarar wannan mata sarar kun san fir'auna ya bata boya hajar to da za a ba ibrahim haihuwar isma'ila sai ta ce mai gida kai ba ka haihu ba ni ba haihu ba muna ta zama haka nan ba ka yarda in ba ka koyar gatawa hajar ka yanta ta sai ka aure ta ko muna samun haihuwa maganin eh, rage zahi ya ce ke yarda ta ce eh sai ta bashi sai yanta ta kuma sai ya aure ta kwana biyu sai ta yi ciki sai jirani ya tare tsakanin ta to yana yiwa kishin kai za haka nan na ra'ayi a mu samu wata yarinya ta haihu ba ita ta ba ba ita ta za ta haihu ba yana yiwa wannan kishin shi na ya sa ta tura marin fuskanta abin na tana mamaki to walita da mini ha an dalika domin Allah ya kwantar da hankalinta ya nasar da zuciyarta ga wannan قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قالوا سيما زلنا سكتي كذلك كمود كجم وحدا مثل قولنا كمود مكوهد ذو البشارة كبشارة نان قال ربك هكنا الله ومنجد كيتي في تدمين الله كونغ تكيوانا قال ربك haka ubangijin ki ya wato ciki akwai na tsawo a gacice tafi da da'atar rabbi ilaiha aka na rabbu gare ta aka ce kala rabbuki kun ga akwai ne, ma fi fihi min ladabatil kala saboda sanyin magana daga ciki wa abin wa ish'ari da kuma sanarwa bi rahama da rahama a ciki haka dai Allah ubangijin ke ce kwantar da hankali Allah ubangijin shi ya ce za ki haihu saboda ka ba wata amarya za a yi ba wata koya za a samu ke dai ta tsohuwa amarya ga za ta yi yaro kai inna innahu shi Allah huwal hakim shi Allah mai hikima ne fi sun yi ga ayyuka ne wa min hikimati cikin hikimar Allah akwai wata abin nan wata ko rahimul ajuz wato akwai budewa ga mahaifar tsohuwa wa islahu da gyara mahaifa ta tsohuwa lil aluki da jinin haihuwa wannan yana cikin hikimar Allah subhanahu wataala wa amma ta shehe wannan duka ana magana ga haihuwar tsohuwa shi an ban mamaki wa amma ta shehe amma haihuwar tsoho haka walai sabbi a jibatin wannan ba abin mamaki ba ne tsoho ko tsuwa ne yana iya haihuwa in ya kawo yariya ko mi tsuwa ne yana iya haihuwa in ya kawo yariya amma tsohuwa ko yaro ya aure ta ba ta haihuwa saboda haka haihuwar tsohuwa ita abin mamaki ba haihuwar tsohuwa al'alimu ga kalbi kuma Allah masani na da abu ya Allah da hikimar ka da ilimin ka Allah ka gafarta mana amin kuma ka kara mana imani da hikimar ka ka kara mana imani da kai da darajar sunayen ka kuma ka yi mana kashi mai kyau ka sa aljanna makoma amin me kake so <coughs> sarki na na misira ibrahim ya dan sauka alaihi salatu wassalam da yi wa hijira daga kusa ya dan sauka misira wasu yan kwanaki to yana ce ba ne yana ba wani yaro mai sai da kayan miya a hawar makaranta da kunan cikin bukari yana ba wani yaro mai sai da kayan miya yana kai mai sai ya ga da wato sarrafa kyanta ya yawa ta haka na an ba hajjar ita ma ta na nuna don kyawun ta sun kaga ya yawa sun ka faɗa magarana sai ya aishe ta ya aje ta tana nan gari doron nan sai ga saratu ta hajar kyau da an ka faɗa mai ita sai ya ta yi ya ce a kai mai ita an ka kai mai ita sai ta yi a nan da muka karata sai hannu ne ya shayi ya ni kashi gari ta sai ya kiri mutumin nan da ya kawo mai ta yi da aka shi aljana ta ya kawo mai zan bi ka ka kawo na aljanna tun ka amfana sai na da zan ka roƙe to shi ko duk ya roƙe ta sai ta roƙe Allah ya saka mai hannuwa da aka yi na sau sannan ya ce to a sakamakon ta sai ko hajar da ya mata kyauta ta yi wa da hankali sun ka shi daga zarawa Allah ya gafarta mana amin قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا

ila qaumin mujrimina zuwa ga mutane masu rai ai qaumin kafirina kun qaumin da su ne mutane annabi me za ku yi kun ka tayi su لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين sun ka ce lalar da don mu jewa musu wasu duwatsun da an kai da ƙasa na a yi madabukun bin nari wa'anda an kai dama su sun kai zahi da wuta to za mu je mu je wa musu su kowa ya ba musamman mutum an sanya ma duwatsun na alama ai mu'allamatan an sa mata alama alaiha mayu man bi a kowane dutse an rubuta sunan wanda za a jefa da dutse wannan alama an yi ta inda rabbika daga wani Allah ubangiji ka ta ba alama duniya tun da wurin Allah Ubangijin ka aka samu wa'annan duwatsu an kai musu alama kowa a rubuta suna ne gari su inda rabbika lil na don mabanta an kai musu ai a abdakar ma abin da ma saboda suna zuwa namiji da a abuku don suna zuwa maza namiji na zuwa ga maza yan uwa ne kuma a kubure tare da kafin domin wannan aiki aiki na babba ga laifi wanda duke yi nai wato Allah na washi da shi kwarai yan Allah zai zai aiko azaba tun daga Allah aka dafa musu azaba su sun dai Allah ita su masu wannan aiki masu zuwa ga maza yan uwansu marmakon su nemi matan aure su aura sai su ce suna minna biyan bukatar su wai ga maza to laifinsu babban saboda haka azabar duk da za a yi musu tun daga wurin Allah aka dawota a ta kai tsaye a dauko sai gare su kuma yanzu haka gobe haka kama wanda ya ce ya ce cikin kitabar ka baya idan mutum ya mutu an ka ɗaukai an ka kai shi makarantar ko an ka in an ka dawo in kana so ko ma ka dole ba ka dole yanzu a ruhi shi a gama kuma ba a ba daga saurin to na kabarin ka gani ba ka gani kowa cikin yana can sa zuwa mu kasa a nan yana can hana da ilimin kwane yana can haka ya rubuta cikin kitabar kabarin saboda haka laihin babban akwai Allah na fushi da masu wannan laihin Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu Allah ya shirya mu ya shirya matasan mu ba akharajna fa akharajna man na fiha min almu'minin aka rajina man kana biya muka fitar da duk wa'anda ke cikin wannan alkarya ai qura mai lutin duk wa'anda ke cikin alkarya mutanen annabi lutin ne mu'mini na mu'minai wato lokacin da za a allaka yan luwadi duk wani musulmin da a cikin garin sai da Allah ya ce shi ita sai an ka yadda kowa bi hilakil kafirina domin halakar da kafirai kuma abin na haka an ka da aka kori do aka yadda do wayanda an musulmi wato ya ce wa wa'adana saboda alkawarin da mun kai bi in ja mu'mini na tsirar da mu'minai to su mu'minai mun tsirar da suwa kuma wa'inda ba mu'minai ba to sai muka halaka su ba ma wajen na fiha فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين wato annabi nuda ya wahala kwarai amma bai samu mutane da yawa Allah ya ce duk garin sado ba ma wajen na biya gaira baitin minan musulmi na banda gida guda ba samu gidan musulmi ko guda duka kasar da annabi nuda yake annabci cikinta gida guda an ka samu wanda an mutane kirki gida guda don wannan aikin da mugun aiki mugun aiki saboda haka da waya ka gama shi ya duba da waya mu ba aiki shi yasa duk abin da annabi lodi ya yi musu tuba ba gida guda an ka samu wanda an musu wato gidan mutum guda shi ne annabi lodi wahun ludun wabna tawo da annabi lodi da ɗaya ne mata guda su ne an musu ne sun kabi duk saura waccan ɗabi'a ta ita ita a gabansu ban da shi da ɗaya ne mata guda biyu wasu bil iman. an sifanta annabi lutu da ɗaya ne da imani wato ba ma wajen na biya gaira baitin minin musulmi an ka sifanta su da imani wani islamu da musulunci ai kun musaddiqu na bi qulubihim su suna gaskata Allah Su subhanahu wa ta'ala bi qulubihim da bukatarsu shi yasa yace fa akhrajna man kana fiya min al da ya ce musu kuma ya karo gaba ya sifanta su da musulunci wa ma wajen na ya gaira baitin minan musulmi ya sifanta su da imani da musulunci ai hum musaddiquna bi qulubihim su suna masu gaskanta Allah da zukata su aminuna bi jawarihi suna aikatawa da ayyuka da gabobin su a da'ati ayyukan ka kun san ga al'ada musulmi in yana cikin inda aka matsala ya shi ya za ku ga idan ka ɗauki musulmin gabacin ƙasar ka sai ka gane su da imanin da ɗin yawa saboda cikin arna su da tsakiya arewa sai ka gan su da imanin mai yawa don cikin arna su kullum matsala ba karewa ta gani ba to in musulmi na cikin inda allah matsala ya yi imani bisa ga wanda inda babu matsala allah ya gafarta mana allah ya taimaki jihar kebbi amin waɗanda jihohi su ba su ma san abin da ake bane ana magana kare a yi gaskiya ba su ma san abin da aka yi wajen su kayan sai ne ka tinke guda can ka koma can ka tinke guda don musulmi ana samun su guda guda in kayan ka sai ya wuri amma ko su musulmi su yi yawa ko su musulmi su yi su samu saboda haka shi yasa wa'annan jihohi wanda annan bai kusan abinda abinda a tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a wuraren da suke zaune don shi na inda yake zaune bin musulmi na yan uwa ne sai can ba a rasa ba ya ga wani dan guda ko ko dan guda ya kai mai hikima musulunta ya kai ba sai an wahala da shi ba wani babban mutum ana ce mai aiki babban mutum ana ce mai aiki komi ba a yi ba kiro shi da ya haka ya haka ya ce ya yi rakiya zuwa sakwato haka ce sokoto aka dawo sai aka kawo nan yamma ga masallaci ya izala na bakin tashar ga aka aje shi haka ce to ka zanna nan in mun kai sallah ah, sai mu shiga mota a goce haka to lokacin sallah yana tare da mutane da yawa wurin nan sai ya ga babu kowa duk kowa ya masallaci shi ɗaya ya ce ashe ashe ga faɗi a can suna yi daɗi kowa musulmi na shi ɗaya ko azima ne sai musulmi na ko azima ne ba sai musulunci ya ce ashe su ɗin a ce suna hauka yanzu ga mutane da yawa ashe ko musulmi na Allah bai mai bai nihe shi daɗi ba bai ga kare ko kuma bai nihe da ɗaya inda ya ga kare ɗan wane mai musulunta to bai gane su ba sai an gaba da shi ɗai kowa ya ce masallaci da an ka dawo sai ce ashe su suna ta suna hauka kowa musulmi na Najeriya shi kenan ya yi sai musulunta to kun ga da hikima ba sai su musulunta Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora kuma Allah shi mana karshe mai kyau wata rakana biha وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا فيها مكبري تكين القرية بعد إهلاك ba بعد مهلك كهرين sai muka bar ayatan wata alama ai alamatan ala ihlakihim alama game da alilladhi na yakhafuna al'azab al'alim ga wa'anda suke jin tsoron azaba mai radadi wala yafaluna mithl bi'ilin da haka ba za su yi aiki irin aikin waɗanda ba idan ya kafo na ko al alwahi da alaihi don suna jin tsoro a ko irin wannan ta cewa ga su to kun ga wannan kisa ya ambace ta domin abin da karfafawa shi yasa ya ambace wannan kisa to ya kare da kisa ibrahim alaihi salatu wassalam kuma kissa ta kare da nasarar annabi ibrahim kuma kissa ta kare da nasarar almajiri ne annabi lutu annabi lutu almajiri annabi ibrahim to kissa annabi lutu tare da kissa annabi ibrahim ta ta tafiya saboda ka an kare kissa annabi ibrahim an kare kissa annabi lutu da nasara ga bangarorin masu imani yadda ka ba su nasara mu ma Allah ka ba mu nasara akan makiyar addini da وفي موسى وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم الظل وهو مليم وذكر بعد ذلك قصة موسى وفرعون bayan waccan kissa ya ambaci kissan Musa da Fir'aun ya ambaci kissan Musa da Fir'aun li bayanin wuqul wa'id wa'adi wal wa'id dan bayanin akwar alwa'adu alƙawarin nasara da aka ba annabi Musa wal wa'id da kacewar azaba da aka wa Fir'aun da jama'a wa qala wa bi Musa wannan ne abin da mawabi musa ma'adukun ala fiha gaira baitin minan musulmi wata rakana fiha to ma'adukun ala wata rakana fiha alma'ana waje ala hafi kissati musa hayata wannan kissa ya sanya ta ta zama aya ga kissa annabi musa idan arsalnahu ila fir'aun lokacin da muka aiki musa zuwa ga fir'aun mutalabbisan bi sultanin mubin yana cuɗaye da hujja wata walla fir'auna sai fir'auna ya kawo da kai ai a arada anil imani bi rukuni fir'auna da shi da jama'a ta suka kawo da kai ga imani ma junudi tare da rukuni ne li'annahum lahu rukuni an ce tare da rukuni ne don rukuni ne kamar rukuni suke gare shi wa qala li musa sai fir'auna ya ce wa musa huwa sahiru ya musa mai sihiri na haka dai kuke ta jin qur'ani na maimaita wannan kara don wanda aka rasa yadda za a iya bata shi sai a ce mai mai sihiri don da zara aka ce ma malamin sihiri to ana faɗi na don a bata to fir'auna yana so ne ya bata annabi musa ya ce ai musa mai sihiri saboda haka ku yi hattara da malamin sihiri ku bar zuwa wajen malamin sihiri har da fir'auna bai kama su sai dai illa zura ta zama dole gare shi ta kafirci amma har da shi bai kama su ku yi da malamin sihiri ba mutanen kwarai ba ya ce musa sahibu mai sihiri na an nunin ko ya ce a wace na ai jaratan kala ko sahibu wani lokaci ya ce musa mai sihiri mithla qawlihi inna hada da sahib ali kamar magana ce da yace lalle mutumin ga mai wa'azin ga mai sihiri na bayyana wata ratan kala majnun wani lokaci yace mai majnuni mithla qawlihi inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun kamar magana ce da ya faɗa lalle manzon gana ku wanda aka aiko muku la majnun majnun kun ga wato wani lokaci ya ce Musa mahaukaci wani lokaci ya ce mai mai sihiri duka kalmomi na na kore mutum na kore mutane daga mutum dan yanzu an ce mutum mahaukaci na wa'azin me zaka saurare ka tun da inda duk abin da ya gana ma shi ke ba kaga ba magana gaskiya gare shi ya an ce ai mai sihiri kuma hankali ne ya ce shi wa'anda kalmomi fir'auna na amfani da su don ya wace jama'a to abin da ya kamata kawai ku gane idan mutum ya tara jama'a to in ya buɗe baki na cikin minti bai yana yawa amma in dai bai buɗe baki ne ba duk wanda masu hikima sun kai hikima cikin shekara biyar ba su yawa ba minti biyar ba shekara biyar ba su yawa to shi yasa auna na ta kokari yana jewa Musa abu kalmomi don a wace ne amma bai Musa ba mutanen Musa da awa ɗaya su don Musa bai buɗe baki ne ya faɗi kalmar da mutane za su ji su ce musa ba da kwarai na har dai fir'aun ya cimma iyaka haƙurin ba a na wa sai muka kama shi wata ruda da rundunoni ne ba na na wa muka jewa su a yi ɗara na haƙu ne mun muka kada su cikin ruwa alfahar cikin gurbi ba da kuma sai suka wuce ba. ne wahu wa wahu mulki shi fir'aun yana a yi ai atin bi ma a alaihi ya zo abin da ake zargi ne ga shi min takaddibi rusuli saboda ya karyata masa wa da'awar rubiya kuma ya da'awar rubiya ya ce ma alamtu lahu min ilahin saboda waɗanda dalilai guda biyu Allah ya ce a kaɗa mai shi ruwa dan ya gane ba Allah ya an ka kaɗa mai shi ruwa ya koyo ce kuma gashi bai iya ba sai ya halaka ya walakanta cikin ruwan nan ya halaka ya walakanta bai tashi imani ba sai da ya ga al'adabar alimu azaba mai rufi lokacin da imani bai kwakwa kun gani ita ma wannan kisa cikinta an tabbatar wa musa nasara kuma an rinjayar da shi akan makiya yadda ka rinjayar da musa allah ka rinjayar da mu akan makiya allah ka ba mu nasara da rinjaye a kansu allah ka ɗaukaki musulmi kuma ka ɗaukaka musulunci ka rinjayar da musulmi da musulmai a cikin tarayyar najeriya da kuma abin nan duniya ba wa adam وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم ga akwai tsawon rayuwa sannan bayan tsawon rayuwa ga ƙarfin jiki yaro ko bane dan matashi ya tafi ya rufe tashi ba mu ba wanda ya aza shi ya kakkallo abin ya dauko ya kawo garin misira duk wanda an misira su ya na sai an wata uku ba su ba dan karamin yaro ba ko babba ba na tabbatar da masu tafsirin ga da ke maganar dan karamin yaro ba da za a tambaye su da suna cewa nan dattijo ya ɗauko sai an shekara biyu ba su ƙari to ƙarfi ga mutane suna da ƙarfi ƙwarai amma duk da haka da suka saba ma Allah ƙarfin su bai wata fa'ida ba kala Allah ya ce wa bi ihlaki adam ayatu cikin halaka adawa akwai aya idan arsalna alaihim riha aqim lokacin da muka aika musu iska mai tsanani hiya allati la khayra fiha iska wadda babu alheri gare ta duk iskan da ba ta da alheri in ta zo yi ta kawo mutane mun ga wasu mutane da aka saboda haka kowa ya taba addini Allah ba zai ba shi kasa akwai wata kasa da aka yi cikin kasashen duniya wato masu ita suka ɗauki mataki suna ta cutawa musulmi suna ta haddasa hitina kasashen musulmi wata ƙasa ta suna ta haddasa hincina ga kasashen musulmi su kasashen da ba musulmi da yawa suna zaune lahiya lau amma kasashen da musulmi suke na aka ta hikina kuma lokacin zaɓe ya tau sun ka koma tsayawaicin zaɓe suka so su koma yi malam suna talaba kuɗi suna talaba kuɗi ƙasar nan malam allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wasu tabafi malam ko da an kai zaɓe an ka gama an ka ba da sakamako sai ga su zaune ko kudin sun ta yi gaba to wata ko kaji a yi kasar na haka nan kowace kasa aka yi haka nan allah yake su da wato da mutum ya taba addini ne bai hankali duk ƙarfin da ka ganin kana da shi in ka taba addini to kai an kai ka kashin gare Allah ka gabata mu yadda ka gwada mana wato rinjaye annabi ga jama'a yi wanda su saba ma gaskiya mu ma Allah ka rinjaya da mu akan amin ba mu nasara da rinjaye akan makiya ka ɗaukaki musulunci kuma ka dauka ɗaukaka musulunci Allah ka yi mana kashi mai kyau wa bi tamuda wa fi samuda iz qila lahum tamatta'u hatta hin فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ذكر تعالى هي أعداوى بتكذبها رسولها صالح لا سكرت مظلوم annabi da alaihi shi ma mutum kowane ya gani yana da kari ya kare kuma ga Allah Allah bai haka saboda haka da zarar sunna ta inganta kamshi da duk kare ta kare kuma ga Allah in sunna wadda ta fito daga manzo Allah ta inganta kada ku yadda ku karyata ta ba a gama walaya ba a gama walaya da zarar mutum ya karyata manzo Allah to daga duk alaka ta da Allah ta yi to su abinda Allah ya yi su takadimi wa rasulih salih saboda sun kare ta manzon salih wa qala Allah ya ce wa bi yalaka ka mu da cikin Allah ka samu dawa a aya in kila lawa lokacin da aka ce musu ba da akarin naka bayan sun soke ramuwa a nan salih ta mata ko dan na cikin gidajen ku da dani ba ta yi ta zuwa wannan lokaci ai ila in gida a ga ku zuwa kashin karewa a duniya kamar bi ayatin kamar wani yake cikin ayar suratul durusa kamar ta wani dare ko talata ka dani ku zanna cikin gidajen ku gidaje wato yi ba a cewa al'amuran da su kai girman ku da wannan abin ba a cewa ai ta kabbaro al'amuran da su kai girman ku da wannan abin su kai girman ku ai an intisari abu da bi umarna Allah su fi ɗibi aka yi aka yi suka ce wannan yaron ba su ne yawa da Allah suka yi ta samun sharuɗa yana cikawa don su sun fito babban sharaɗin da suka samu yana kawo musu ramuwa sun faɗi abinda suka gani in an faɗi wani babu da za ta kawo rafuwa ana imani suka ce eh ya ce to yau shi kuma za a yi suwa sun faɗi rana ya ce to su yi rana ta yi zai yi su yadda ke huta ya yi alwala ya gana da Allah Allah ya ce mai za a yi ranar da ya faɗa ma Allah ya ke musu da ranar da ya yi dole aka zo aka yi a wasu ramuwa ka malam mutane na ta'addanci sun ke sun ka kashe ramuwa ba aka zanta musu a da sai tsawa ta kawo su ba aka mafi da na ta yi an bayan wucewa kwana ba ai a sai an ta nuna da tsawa mai aka kawo ta kawo su aka yi musu tsawa wanda aka girma wanda yanzu mutum na rasu a kallon rana kana kallon ɗan da yana ba ku wani ga dan kai ma za ka ba da ba ku da cewa ku ne ke da ku ba masa gawo ne iyali ba a dade ba cikin ɗan mintoci kaɗan su wanda an gari nan uwa ba ce ki ba mai ya shi kafin su ne ba ba masa gawo ne iyali daktar su ba mai ya samun tarihi ai ma kada ru'alar da ba su iya samun ikon zabura ni da su ne alaƙa da alaƙa wa ma kana mutasiri da kuma ba kuma ba su ce Allah ne gani da cika su da kuma da maganganun da suka bai da da suka saba wa yadda kace kake a misali

na Allah ya ambaci wata ta haskakawa da jerar haskakawa min da sai da nuna da kisa a nan nuna a laisa da kisa wa kala Allah ya ce wa ƙwaƙwaƙwa kuma abin nan da mutane a nan wa ƙwaƙwaƙwa da mutane a nan da nasar da ƙwaƙwaƙwa ai wa a halaka na ƙwaƙwaƙwa mu halaka mutane a nan wajen annabi ne lakin aya mun sanya aya da ta halaka wa ƙura a ƙirƙirin haka ma Allah حكموا على علينا على حكمهم وأنما أن تتبع وأقاموا بيتهما وبيتهم وقومهم أحكم الأقارب المتعب سوداء تأتيهم بالآية أي في إهلاكهم بماء السماء وجعل لهم جهنم ruwan sama ruwan sama aka yi alƙalar ya Allah ya muna ruwan rahama a cikin kowane Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da ruwan sama ya da ruwan aiki da sama da wata da aya da halaka su da ruwan sama da kasa akwai aya akwai aya da halaka su da ruwan sama da kasa saboda da kuma ruwan sama da kuma gani da da halin ko da ne sannan ruwan kasa ma ko da ne ko da su sama da sai su kawo ko shi da wani su da ya وقائد الى الله الا متعنا عن النبي وأخبار الحق إنه ومتعنا عن النبي سوى الجماعة لا أبدا إنه كان قوم فاسقين سوسكم متعنا فاسقين شي فاسقين تنوه وسبب ذلك شي سببية الأعمال سوى الجماعة تنسى سامع بابا أبين ليس أنا يموت متعنا عن النبي وجدوا واسقين سامع shi yasa dai ya sako ruwa da sama ya sabo ruwa da kasa ya kada gidajensu ya hana musu wani kwana kuma ya yi musu cikowa kowa da kowa ya saboda sabo shi ya sa ya buga mutane a nan salihu tsawa an kai musu tsawa kowa da kowa ya gashi yana kallon ɗan wani da ya tashi kowa da kowa ya duka annabawan da kuka jiya an halaka mutane su saboda sabon na afirka saboda darajar sunayenka Allah ka kare mu daga sabon Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana tsoro Allah ka kara mana ibada ka da ikhlasi Allah ka raba mu da sabon ka da sha'awa saboda rahmaka Allah ka tausaya alherin da kake saukawa daidai lokacin Allah ka ba mu rabon da yake na kowa yawa amin rabbi bismillahir rahmanir rahim malam wani lokaci ne ya fi wanda ya kamata mutum da koyo lokacin da ya sayar sallah a gaba sai in kana ni basuwa in kana ni basuwa sayar sallah a gaba suwa da sayar kana a yi. to duk wanda ya basuwa a bibi ya tabbata cewa Allah ya ake sarrafa amma in tabbarin sai bayan an gama sallah a dawo da masallaci suna fitar basuwa da wajiya sadakatun nuna sadakatun sadakatun cikin sadakatun yana yiwa an da ya sa yana yiwa da nasa amma da in kan basuwa da sadakatun biya ne ba na ce yi in an ya amsa amma in an ka yawo sadakata yana yiwa ya amsa yana yiwa ba na samu wallah ba Allah ya gafarta mu in ko kana yi a hisuwa to ko yanzu in kana da kanka ya sai ka yi التي نعرف نوع عليها kayanka ka ka aji shi na da kace mai da kawo ka mata sawa da yasa ka kudi ne shi ka sawa ya samu zafi ko ko ya kawo ya aji ran ya koma samu ko koma sawa amin dai azumi ya kare ka na ran kuma yana yi da lokaci ya yi ba sawa Allah ya gafarta mana shi mana jagora Allah gafarta mana yara ƙanana da jarirai aka su ana fitar ma da ba su kuɗi da ya har da haihuwa aka yi a haisuwa duk wanda aka yi bayan a haisuwa in yau ne sallah ba in yau ne sallah an kai kwai da sari kamin a miƙa ta ko ana haisuwa Allah ya gafarta alƙawar kamala na ga kamar in kana yin addu'a ba ku cewa Allah domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma wasu malamai suna cewa ya yi eh bid'a ne haka Wayanda kake jin suna cewa haka nan ba suna. sunna mu ahlus suna wanda duk annabi ya ce ayi Allah cewa ya yi wajen daya da asama wa husna ba da roƙa Allah na da yi masu kyau ko rike shi da su abin da ya ce kenan bai ce wajen layi al'ambiya da wani musulina wanda roƙa bai ce Allah na da annabawa da manzanni ko kai da su bai ce haka ce a yi dai ina da asama wa husna ba da roƙa su masu cewa da annabawa har cewa ya shi Allah وذروا الذين في ya asma su ba magana ba su abin da sun karo a akai Allah kace sai ya ce barni da wa'annan da ka karkace wa ga suna yi me za ka yi musu Allah ya ce sayu ji zauna a kan za a saka musu da sakamakon abin nan da suka yi abin nan da suka yi na saba da zan saka musu da sakamakon don haka su wasu kallaka a musu yi ba mutum ba su abin da suka yi mutum kalle ba su ba ne saboda haka kai ma in kana addu'a kai kai kakka kakka haɗa Allah da kowa cikin halittu kakka ce ma Allah don kowa shi don wanda ci wannan da ya su wa ko suka wa da uwa qulid wallahi awdu urrahman ayyan ma ta da uwa wa sama wa Allah ya gafarta mana Allah shi ne da gora Allah daidaita mu da ayata su ma wa'ancan da suka karkace Allah ya dawo da su da hanyar da yake su Allah ya gafarta yanzu. idan mace ta rasu tabbartiya maza da mata shirtiyar nan maza ko shi na yi wasu ce sun yahe ma mata inda za a raba na gado ko ba sai an hawa a'a ko ba a raba ba in sun ya yi sun ka ce wasu ya ce ya ban bamba ya yi. kuma in sun bari sai da an karaba su sake ba da abin nan da an karaba ko raba hannun su yi kuma ya halitta kullum haƙƙi in naka na kana iya yani inda matsala ta in wani za su ba amma in duka sun ka ba ko ba a raba ba suna ke amma in wani za su ba to ga sai yayin da naka kaka sanin wanda na ka amma in dai duka kun ka ba duk kun ba kannan kowa da kowa kun ba shi ciki kun ga ba sai an raba ba kun ka yayi da wuri da wuri yayi kuma kun kyauta Allah shi muku albarka sai tambayar mu na ƙarshe insha Allah ko mutane da dama da ke neman du'a da musulmi da zafi akan matsaloli da ba da ruwan Allah mu tawala Allah za mu tawala to ko yana halatta idan ana kunuti a rika rera shi kamar yadda aka rera karatu a alƙur'ani mai girma ban gane abin da kuma nufi kunuti wai ana kunuti da irin azan da wuce shi na ce irin kama kare da karatun kamar wato a rika yi ne kamar sauce ana kira a ƙwararri yi hmm. eh, ana yi haka domin abin da ta shari'a ba ta zama ce ka a yi ba ba ka yi ce ba a yi duk abin da shari'a ba ta zama ce ka a yi ba to ba ka ce ba a yi saboda haka ana yi ne shi yasa ai kuke ganin kun masallatai da ana kwamiti kuke ganin ana da yi ne haka amma ba ta zama iya a ƙari ga wannan suka tattara ƙasa mai tsarki yanzu ga kuma kun tattara ƙasa mai tsarki fiye da yadda kuka tattara a ƙasashen don abin nan ku ji irin wannan rubutu saboda ka in shari'a ba ta hana abu ba a hana Allah ya gaya wata ma kuma Allah ya yi salatu da salama da annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah muna roƙonka da annaka anta la ilaha illa anta da arsamad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana alheri da kake saukarwa yau Allah ka fama wanda ya kada rabuwa yau wajen darajar sunayenka Allah ka tausaya mana sharrin da ke sauka Allah ka kare mu ka kare musulmi رضانا ولك يا الله كرامنا ولك يا الله كرامنا ولك كرامنا لا يا وكرامنا يا كرام ليس من درجة آمين